kai ne sirri na kashi na ɗaya a hankali nake tafiya cikin wani babban wuri wanda aka raɗa ma suna da atomic world ofis ɗin lauyoyi ne sun fi ɗari a ciki an ƙawata su da fulawoyi da wasu irin madubbai na wutar lantarki masu kyau da ban sha'awa ko ni mama hanifa da na shigo wurin ne na shigo wurin ne don neman lauyan da zai buɗe kamfani a wurin tafiya na ci gaba da yi har na kai gaban wani ofis sai na ji ana hayaniya dariya na dan na ce na fasa buɗe kamfanin dole na ɗauko ma masoyi na wannan wanga rahoto to ra'ayina ne muzammil ba zan auri wacce ba ta graduating ba ba zan auri undergraduate ba na fi son na auri wacce ta gama school ta waye duk inda zan shiga zan iya zuwa da ita ba tare da na ji ko ɗar a raina ba da sauri ɗayan ya tari numfashin shi ya ce bi me yasa kake da tsatsauran ra'ayi ne kaga ni ko kullum buri na aure a secondary wace zan koya mata komi soyayya girmamawa biyayya tsoro na everything bi duk yanda na so ta yi za ta yi zan lankusa ta na tankwara ta zuwa kowane position da na ga dama kai me yasa ka bambanta da sauran mutane ne dan murmushi bi yayi ya ce na kenan daukan kis din motar shi da ke kan tabli yayi ya dago yana gyara hotunan gaban rigar shi da ya buɗe idanun shi na kan botron da yake makalawa ya ce dama na shigo ne na faɗa ma gobe zan shiga mina na state akwai wasu kes da nake da su a ƙasa three days zan yi insha Allah muzammin ya ɗan zaro ido ya ce garin da aka yi girgizar ƙasa jiya ne za ka ya ƙarasa magana yana kallon bi da ke ƙoƙarin makala nectar ɗin shi ba tare da wani damuwa akan fuskar shi ba muzammin ya ce ba da kai nake magana ba inda aka girgiza ƙasa na ce can za ka je sai da na ƙara karanta fa a news kuma daga site wanda ba sa ƙarya wato Vanguard news b ya dafe kan shi murya can ƙasa ya ce oh god ɗago kan shi ya kalli mu zama ya ce will you just listen to me ba girgiza ƙasa fa aka yi ba wani babban ginin bene ne ya rushe mutane biyar sun mutu allah ya ji kansu gobe ni dai zan je ne abin da ya kai ni muzamme ya ƙarasa shi har wurin mota shiga motar yayi ya zauna zaro ta ba kwara ɗaya yayi ya makala a bakin shi laita ya ɗauko zai kunna ya ji an fisge ta ba muzamme ya ce Allah na kusa faɗa ma mom kana shan taba ka san bai da kyau amma kai ta yi ni ba ni ba gashi na daina ba amma kai kaki bi na ganin zai bata mai rai ya ja mota yayi gaba ba tare da ya ce mishi komi ba Su uku aka zakulo daga ginin ɗaya da ya rushe a yau ranar Juma'a, inda jiya aka samo mutum biyar matacci wurin gabaki ɗaya ba ma ka iya ganin ko na kusa da kai saboda ƙura da ke tashi. Sai kukan mutane kake ji waɗanda ɗan uwansu suka mutu sakamakon rushe wanda gidan benen ya yi. Ɗaya daga cikin dokta da gwamnati ya kawo wurin don ba ma waɗanda suka ji rauni taimakon gaugawa. Duba mutane uku ne wanda da alamu baba ne da matarsa sai ‘yarsu guda ɗaya. Ya ɗago ya kalli sauran ‘yan uwan shi da suka zagaye shi cikin rashin kuzari ya ce, Parent ɗin a already dead, niya kuma ta bugu but tana da rai. Yanzu a informing government mutane bakwai suka mutu, waɗanda suka samu injuri 35 haɗe da wannan yarinyar. Wani irin ihu yarinyar ta saki ta zabura ta faɗo daga gadon wurin iyayen nata ta yi. tana kuka sosai babu wanda ya hana ta zuwa inda suke tsayawa ta yi tana kallon su idanunta sun yi jajar sosai ta yi shiru ganin haka likitan ya bada umarnin a wuce da su asibiti inda ake ajiye gawaki idan aka nemo yan uwansu sai a basu su je su binne ita kuma aka dora ta kan gado ganin yadda jikinta ke rawa aka bata magani sannan suka ci gaba da duba sauran yan waɗanda suka ji ciwo Sakowa ce daga gado ba tare da kowa ya lura ba da ita ba tafiya daga ta fita daga barandar da gudu gudu take iya ƙarfinta tana share hawaye ba ta ganin na gabanta ba ta ganin na bayanta ita ita kadai ta san tana daga tana dai daga kafa tana gudu ne iska na kada ta kwakwalwarta abu ɗaya kawai take hango mata lokacin da suke kan dining suna breakfast da abba da umma da ita sai suka ji ƙara suka ji ginin na rawa ji ta yi abin ya janyo ta ya tura ta cikin jikin shi ya ɗora a bayan shi kan nata kan daga, nan sai ta ji jikin abban yi ƙara kamar ɓallewan ƙashi a hankali ya furta la ilaha ta dai ji nauyi sosai a jikinta ta kuma ji abu na bin jikinta kamar ruwa ihu ta dinga yi tana neman taimako tana kiran umma har ta some sai kuma yanzu da ta farfado ta ci abba da umma sun mutu ƙara gudu ta yi na bala'i hawaye na tsiyaya daga idanunta abba me yasa baka bari ginin ya faɗo min ba ni ma duka mu muka mutu tare me yasa um kake ji ta bugu da wani gini block ta wani ta bugu da wani bugun uh, wani ginin block ta faɗi a wurin somammiya jini na fita daga goshinta Washe gari karfe sha ɗaya na safiya ta mai cikin garin Mina, a hankali yake jan motar shi ganin ya kusa kaiwa inda zai je, dan gajeren tsaki ya ja a wahalce ya faka motar a gefen hanya, juyawa ba ya yi, ya miƙa hannun shi ya ɗauko goron ruwan fola, wata da ke backseat, sannan ya amfani da ɗayan hannun ya buɗe motar ya fita. Ya fara waige-waige wurin shiru babu mutane da yawa, sai ƙwarori da ke wucewa tafiya kaɗan ya ya shiga wata 'yar ƙaramar hanya hakan jikin wani ɗan gini inda daga ya ga babu mai wucewa ya tsaya ya abin da zai ya maida zip ya ja sannan ya juya zai koma wurin mota shi ya ji alamun numfashin mutum ci gaba da tafiya ya don a tunanin shi wani naman daji ne kamar an ce ya kalli kusan kasan wurin sai ya ga jini tracing ɗige-ɗigen jinin ya dinga bi har ya kai bakin wani gini da an fara ba a ƙarasa ba tsayawa ya shi bai shiga ba kuma shi bai juya ba wai ga ko ina ya ga babu kowa a wurin ya ƙara kallon ƙasan ya dai ga jinin da alamun koma wane ne yana cikin ginin bismillah ya shiga kai tsaye ya fara bin tsawon jinin har ya kai bangon ƙarshe ganin mutum ya a kwance shame-shame baya ganin fuskar daga inda yake sai dai ya ga zanen tamfa a jikinta Ƙara Ƙarasawa ya tsugunna gabanta, yana kallon ta sama da ƙasa, numfashi ya ji tana yi a hankali a wahali. Hakan ya sa ya kai hannu ya juyo da ita yana mai ƙare ma ta kallo subhanallahi. Ya furta ganin yadda goshinta ke fitar da jini da sauri ya sa hannun shi a aljihu wandon shi. Hankacif ya ciro ya ɗaura akan goshin ya fara kallon ko'ina ko akwai any Claude da zai gane daga ina take ko kuma 'yan uwanta ko waya ko wani abu dai. Dawo da idanun shi kanta jin ta fara numfashin tana fito da harshe hakan yasa ya gane ruwa take so. Rike kanta ya dau ruwan yana bata a hankali ta shanye tas sannan jikinta ga daya ya saki a hannun shi da ya saki a hannun shi da sauri ya ɗaga ta ya fito da ita daga wurin har bakin titi ya sa ta cikin motar shi sannan ya ja da sauri don nema mata lafiya a gaban wani babban hotel ya hon aka buɗe ya shiga ciki ya fakin auren faka motoci wasu mutane uku dukkan su maza kowannen su rike da wata 'yar ƙaramar ƙaramin littafi a hannu suka buɗe mai motar da sauri ɗaya daga cikinsu ya ce it's already 12 pm and cars is da muke da shi 12:10 za a shiga Fursar da iska ya dafe kan shi ba tare da ya ce komai ba ɗaya daga cikinsu ya ce your breakfast is ready da sauri na ukun ya ce you have visitors sa gajeren tsaki ya saki ya gaba sai kuma ya juyo a kasalance ya ce akwai yarinya a motar johnson take her inside and you, solomon ka kira doctor duba ya juya ya hau bene dakin da aka da musamman saboda duk lokacin da ya sauka ya shiga direct bayi ya je yi wanka ya canza ka suit baki da wando baki da wandon shi sai takalmin su ma baƙaƙe kwaba masu sheƙi ya cire tabaran idan shi da ruwan wanka ya tsalla a kan shi ya goge ya mayar ya fesa designers straris mai suna kingdoms ya miƙe tsaye ya ɗora necktie sannan ya fito daga ɗakin ɗakin da ke kusa da nashi ya shiga ya ga dr faruk yana duba ta kallon agogon hannun shi sannan ya kalli dr faruk ya ce amlet an jima i will see you ya buɗe kofa ya saka ya sa kai ya fita sai kuma ya jiyo kallon fuskan yarinyar ya dan na dan tsawon sakwanni sannan ya sa kai ya fita daga ɗakin pa na bin shi a baya da jakan laptop da wasu takardu a hannun shi karfe hudu na yamma ya gama abin da zai yi shi da pa a high court na mina suka fito sai da ya sallar la'asar sannan suka ɗauko hanyar gida ya yi wanka ya canza kaya zuwa na shan iska ya zaro ta yana zuka a nishaɗance waƙan awu na tashi idanun shi a lumshe ya ji an yi nokin buɗe idan shi ya yi sannan ya bada izinin shigowa pa ne ya shigo ya ce kana da baƙi sa tun ɗazu fa tun ɗazu ne ba su tafi ba wani kallo hema pa tare da busar da hayaƙin taban sannan ya ce wai ba na ce kar ku faɗa ma kowa zan zo mina ba kesis da ke kaina a enough ba na son any wahala da sauri PA ya ce ka gafarce ni wasu couples ne for the first one month suke son ganin ka kullum suna kira na ce musu baka nan shi ya sanya na faɗa musu yanzu ka zo ba tare da ya kalle shi ba ya ce su jira ni ina zuwa sai da ya gama shan tabar sannan ya miƙe ya ɗau lemon mint ya jefa a baki ya fito zuwa ofis ɗin shi na cikin hotel ɗin ya ba da izina a shigo da su yana zaune aka buɗe ƙofa aka shigo babban magidanci ne da matar shi fara kyakkyawa mai kama da larabawa balarabiya da sauri ya miƙe ya miƙa ma mutuna hannu suka gaisa ya nuna musu kujera suka zauna alhajin ya magana da murmushi ya ce barista barak tun randa muka zo firan da tun randa muka ga firan da aka yi da kai a african independent television ait my wife here ya nuna hajiya ta ce dole ta ce dole mu ne dole dole mu neme ka kallo ɗaya muka yi muka yi ma muka san kana da gaskiya kallo ɗaya muka yi ma muka san za mu iya faɗa ma matsalan mu haka kuma ka ji ka kuma taimaka mana kana daga cikin lauyoyin ƙasar Najeriya masu tsayawa kan gaskiya da bima talaka haƙƙin su ga yawan yawan taimako kafin mu san ka muke jin ka da alkhairanka ga jama'a ya ƙarasa magana yana kallon fuskar bi da kan shi ke ƙasa ba ka gane yanayin da yake ciki alhaji ya ci gaba da cewa a ranar ashirin ga wata agusta ta shekara 2015 muka wayi gari ba mu ga 'yarmu tilo mai suna rufaida ba mun san a gidan ta kwana tare muka ci abincin dare komi tare amma muna tashi ba mu ganta ba sai dai muka ga ɗakinta a buɗe da alamun ta fita tun daga ranar babu inda ba mu shiga neman ta ba. Mun sanar a kafafen sanarwa amma babu ita babu alamunta shi shekara na neman tafiya ba tare da mun ga 'yarmu ba har polisawa mun sanar mawa amma shiru. Tunda muka ji kana mina ya sa muka taho tun daga Lagos don sanar da kai komi matar da idan ta ya ciko da ƙwallata ce barista shekaran 'yata goma sha shida kacal a duniya. don Allah ka taimake mu ka nemo mana ita ta ƙarasa maganar bakinta na rawa bi ya sauke ajiyar zuciya ce I'm sorry but aikin polisawa ne neman wanda ya bata ba ni ba da sauri matar ta ce barisa ni na san wani abu akai akai ma yata amma alhaji ya ki yarda ina ji a cikina wallahi ba cin yau ba dan rufaida banda makaranta babu inda take zuwa alhaji ya kalle ta ya ce za ki fara ko ta fashe da kuka sosai bi ya saukar da kan shi ƙasa don ya tsani ya ga manya na kuka alhaji ya ce barista wato tana da abokiyan zama ne sai jiya ta ji abokiyar zaman tana waya tana faɗin su da ganinta har abada wallahi ta riga ta shiga duniya kamar yadda tsuntsu ya shiga duniya shi ne fatin da ta ji take cewa ita ce taima yarta wani abu ta ɓace bi ya da ya haɗe Ya daɗe yana nazarin zancen daga bisani ya kalli matar, ya rasa da wani suna zai kira ta, sai kawai ya ce umma, ta ɗago ta ce na'am, ɗana ya ce zan yi nazari zan kuma neme ku. A karo na biyu, insha Allahu, ‘yarku ta kusa bayyana, ya yaƙi wata fefa ce, ga shi ko mai kan ‘yarku ko rubuta min, na daga na daga shekarunta, yanayinta, makarantarta da ta yi da ƙawayenta. da dai komai alhaji shi ya rubuta sannan ya ba shi ya karba alhaji ya yaga cek ya rubuta kuɗi mai yawa ya mika mai bi ya girgiza kai ya ce ganin ta shine farko kafin payment alhaji na bar ku lafiya ya raka su suka shiga mota matar na ta gode mai tana yaba halin shi na kirki sai da suka bar haraba hotel din sannan ya koma ciki ɗakin yarinyar da ya tsinta ya wuce kai tsaye don duba lafiyarta. Tsayawa ya yi a kanta yana kallonta an sa mata ƙarin ruwa ga bandeji a goshi sai sai ciwukan jikinta da hannunta an wanke su tas wani tefoli fayau da ita sai haske kamar mara jini murmushi ya ɗanyi tunawa da duk in bai da lafiya mom na zama ce ta karanta mishi English novels masu daɗi tun yana yaro. Duk in ya tambaye ta me yasa sai take yi mai haka, me yasa take yi mai haka in bai da lafiya. Sai ta ce mai karanta sai ta ce mai karanta ma mara lafiya stories yana sa ya warke da wuri. Murmushi ya ɗan ya ɗan ƙara ya ce oh mother I miss you da yawa da yawa da yawa ya ni ma bari na karanta ma this little lady stories ya ɗan taɓa baki ya ce who knows maybe ita ma ta warke da wuri ta koma wurin iyayenta don anywhere they are suna neman ta suma. ya juya dan zuwa ɗakin shi ya ɗauko nobel ya karanta ma yarinyar har ya sa hannu zai buɗe ƙofa ya fita ya ji tana magana mami tsuntsun mai dogon baki yana jana zai tafi mami da ni zai tafi mami na dawowa cikin ɗakin ya tsaya gabanta gadan addu'o'i ya tofa mata sai ya ji ta shiru ta sauke ajiyar zuciya ta ci gaba da bacci ya tsaya akan ta na ɗan sakwanni sannan ya juya ya bar ɗakin ya ɗauko nufe yana karanta mata a natse karfe goma na safiyar washe garin ta farka da addu'a a bakinta a hankali take buɗe ido bata ga kowa a ɗakin ba sai wani bakin akwati a gefen gadon da katon littafi akan durowa miƙewa ta ta ɗan zauna duk duk da ba ta jin ƙarfi ko ɗaya a ta tana ƙare ɗakin kallo komi pink zuwa da ruwan da ta ga yana bin hannunta ta cizge tare da wata ƴar ƙara wayo umma zafi wayo umma zafi faɗin sunan umma ya sa ta tuna da sun rasu fahimsu ta fashe da matsanancin kuka tsagaitawa ta yi da kukan ta fara kalle-kallen ɗakin to ina nake a ina nake nan wannan haɗaɗɗen ɗakin fa da ƙyar ta tashi tsaye ta je gaban kofar da ta gani tana jijjigawa amma ta ji a rufe baya ma girgizuwa zama ta yi a wurin ta dasa sabon kuka na rashin iyayenta masu masu santa masu wahalar neman kuɗi don su gate karatu waɗanda suka mutu ta sanadiyar ta ta fashe da wani kukan kukan eh, me yasa ban to ni me yasa ban mutu ba ban da kowa ban da ban kowa ban duduwa haka ta ci gaba da kuka sai wuraren sha biyu sannan ta share hawayen ta miƙe tsaye tana neman makewayi don fitsari take ji sosai ganin ganin wani kofa yasa ta fada ciki ta koga bayi ne bata sha wahalan buɗe shawan ba saboda inda Abba ya samu aiki irin bayin ne a wurin. Wanka ce ta brush ta wanke kayan da ta cire, sannan ta ɗaura sabon tawul ɗin da ta gani. Ta fito tana dingisawa. Akwatin kayan da ta gani gefen gadon ta buɗe, kaya ta gani a ciki kala biyu da hijabi baƙi. Doguwar rigar ciki ta ɗauka ta sa, ta ɗau hijabin ta sa, ta kabbar sallah. da ƙyar take sallah saboda jarin da take gani tana idarwa ta tashi za ta koma gado sai dai tana miƙewa ta zube a tsakar ɗakin saboda jiri da ya ɗebe ta a daidai lokacin ya buɗe ɗakin da sauri ya shigo yana sanye da kayan shan iska ya ƙara so da ya da ya ɗaga ta ya ɗaura ta kan gadon juyo da fuskar ta yi don ta ga wanda ta ji ya ɗaga ta idanuwanta suka sauka a kan kyakkyawan namiji shi ba saurayi ba shi kuma ba babban mutum ba fari ne tar tana ganin shi kasan akwai jinin